jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za gabatar da shirin nan na kesoshin rayuwa sa akwai shirin nan na amsoshin aƙida za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1856 aka haifi nicholas tesla wani masanin ilimin kimiyyar lissafi a ƙasar yugoslavia ya kammala karatun digiri na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi bangaren lantarki bayan ha kuma ya fara bincike akan wannan fanni har ya gano yadda karfin wutar lantarki yake tafiya da kuma jujjuyawa wanda ake kira da alternator ya kuma kera wata na'ura wadda take yin wannan aiki bayan haka ya je kasar amurka a shekara ta 1884 inda ya aiki tare da edison wani masani kwararre a bangaren kimiyyar lissafi tare da shi ne kuma suka kara gano wasu abubuwa da dama a wannan fanni a shekara ta 1912 an baiwa mutanen biyu kyautar nobel amma tesla ya ƙi karɓa domin saɓanin da yake da shi da edison a wasu lamura a cikin mahangar ilimin kimiyyar lissafi da ƙarshe dai tesla ya rasu a ranar goma ga watan mayun shekara ta 1943 masu saurari kun san cewa shekaru 1148 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1874 miladiya aka gano yankin iceland wanda yake arewacin nahiyar turai wasu masu kamun kifi 'yan kasar norway ne dai suka gano yankin na iceland amma cikin shekara ta 1261 kasar norway ta mamaye yankin na iceland baki ɗayansa amma bayan haka denmark ta mamaye dukkanin kasashen guda biyu na norway da iceland har tsawon kusan karni guda amma a shekara ta 1944 norway ta samu 'yancin kanta daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan yulin shekara ta 1940 gwamnatin ƙasar italiya ta shiga kawance da gwamnatin nazi ta ƙasar jamus a hukumance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin shugaban jam'iyyar fascist benito mussolini shine prime minister kasar ta italiya wanda yake dasawa da gwamnatin nazi karkashin jagorancin adolf hitler duk da share italiya ta shiga kawance da jamus a lokacin amma bata yin wani taimako na zo a gani ga gwamnatin nazi ta kasar jamus ba sakamakon yadda sojojin birtaniya suka yi ta kawo ma dakarun kasar italiya matsala a arewacin afirka wanda yi yasa dole sai da jamus ta taimaka mata a wasu bangarorin a cikin 'yan shekaru bayan kulla kawance tsakanin jamus da italiya italiyan ta yi ta fuskantar matsaloli inda ta yi ta shan kashi a dukkanin yaƙe-yaƙen da ta shiga har zuwa shekara ta 1943 daga lokacin ne kuma wasu masu bore na cikin gida suka kawo ƙarshen mulkin musulini a ƙasar italiya a cikin watan satumban shekara ta 1943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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Ana zaman ɗaɗar a Sri Lanka bayan da shugaban ƙasar da ministansa suka bayyana anniyar su ta sauka daga mukammansu. Isra'ila da Falastino sun tattauna domin kwantar da hankali gabanin ziyarar da ake sa ran shugaban Amurka zai kai a yankin. tsadar rayuwa ta jefa mutane miliyan 71 cikin kangin talauci in ji shirin samar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya. To yanzu cikakkun labaran. Shugaban ƙasa da Firaministan Sri Lanka na shirin sauka daga mukamansu sakamakon boron gama gari da ya barke a ƙasar. bayanai sun ce shugaban na sri lanka gotabaya faksa yana shirin yin murabus a lahadin nan bayan kazamin boran da al'ummar kasar suka kwashe makonni suna gudanarwa da kuma afkawa gidan shugaban kasar jama'ar kasar na kokawa ne da matsin tattalin arziki da suka fada ciki dubban masu zanga-zanga ne suka taru a babban birnin kasar colombo don nuna rashin amincewarsu da abin da suka kira matsalar tattalin arziki irin wadda ba su saba gani ba wadda suka zargi gwamnatin kasar da haddasawa shi ma firaministan sri lankar ya ce zai ajiye aikinsa da zarar dukkanin sassa masu ruwa da tsaki a siyasar kasar sun amince da kafa sabuwar gwamnati ofishin firaministan ya ce an kone gidan mr ranil na kansa yayin boran da ya rikidi zuwa tashin hankali Isra'ila da Falastinu na tattaunawa da juna domin samun wani yanayi na kwanciyar hankali yayin ziyarar da ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai kai a yankin a ranar Laraba mai zuwa. Bayanai daga yankin na cewa gwamnatin Tel Aviv da Ramallah sun bude tattaunawa tsakanin su a matakin koli lamarin da aka jima ba a ga irinsa ba tsakanin bangarorin biyu yayin tattaunawar da ta wakana ta wayar tarho tsakanin shugaban falastinawa mahmud abbas da sabon firaministan gwamnatin isra'ila yar lapid an ce mahmud abbas ya taya sabon firaministan isra'ila murna yayin da shi kwa musa lapid ya yi masa barka da babbar sallah bangarorin biyu sun kuma tattauna kan yadda za su samu ci gaba da haɗin gwiwa da kuma wajabcin kai zuciya nesa a ranar alhamis da ta gabata ma ministan tsaron isra'ila benny gantz ya je ramallah inda ya tattauna da shugaban falastinawan kan yadda za a samu su sukuni yayin ziyarar shugaban amurka joe biden a ranar 13 ga watan nan shi ma shugaban isra'ila isaac herzog ya kira mahmud abbas ta wayar tarho inda ya masa barka da sallah to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran wani rahoto da shirin samar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya ko kuma undp ya fitar ya nuna yadda tsadar rayuwa ta jefa kimanin mutane miliyan 71 cikin kangin talauci a kasashe masu tasowa tun daga watan maris na shekarar nan ta 2022 rahoton ya ce akwai yiwuwar a fuskanci karin hawan farashin kayayyaki da karuwar kuɗin ruwa waɗanda za su ƙara jefa mutane cikin yanayin komodar tattalin arziki alƙalumin kiyasi na binciken da aka gudanar a kasashe masu tasowa na duniya 159 sun nuna yadda farashin muhimman kayayyakin amfanin yau da kullum suka yi tashin gwamnan zabi yanayin da ke haifar da matukar matsi ga iyalai matalauta musamman mazauna kasashen yankin balkan da kasashen da ke kewayen tekun kaspiya da na yankin sahel ta afirka kasashen afirka sun yi a aniyar fara hada-hadar cinikayyar hannayen jari a tsakaninsu tun daga watan oktoban bana masu hada-hadar hannayen jari a kasashen nahiyar afirka za su fara cinikayyar hannayen jari da takardun lamani tsakanin su da yake bayyana hakan shugaban kasuwar cinikayyar hannayen jari ta nairobi kasar kenya geoffrey olundo ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu haka akwai kasuwannin hannayen jarin kasashen afirka goma da ke gwajin wannan tsari ta yanar gizo mr odundo ya kara da cewa masu hada-hadar hannayen jarin da za a shiga a dama da su a saye da sayarwar sun hada da na kasashen masar ghana da botswana da kenya da nigeria da kuma kasar morocco to jama'a labaran duniyar kenan To a gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai taskan mu ta shirye-shirye inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi a akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirkan a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan zaman da kungiyar kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas gudanar a birnin accra na kasar ghana a ranar lahadin makon da ya gabata da suka tattauna mahimman batutuwa da suka shafi yankin na yammacin nahiyar afirka daga sai kowa har duba batutuwa da suka shafi kasashen da aka yi juyin mulki suka hada da mali burkina faso da kuma gini da kuma irin matakan da aka dauka na janye takunkuman da aka kakabawa waɗannan kasashe wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu daga cikin batutuwa da suka shafi wasu daga cikin ƙasashen nahiyar gwargwadon yadda lokaci ba hali da fatan za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin a ranar lahadin makon da ya gabata ce dai shugabannin kasashen yammacin nahiyar afirka sa gudanar da tattaunawa a birnin accra babban birnin kasar ghana domin duba takunkuman da suka kakabawa kasashe uku daga cikin mambobin kungiyar waɗanda soji suka jagoranci juyin mulki shugabannin ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas sun hallara domin tantance ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da jadawalin lokaci da lamuni na maido mulkin farar hula a kasashen mali gini da kuma burkina faso da yake buɗe taron kole na ranar shugaban kasar ghana na akufo ado ya ce ƙungiyar mai mambobi goma sha biyar ta kudura aniyar tallafawa kasashen uku wajen dawo da tsarin dimokuraɗiyya kuma za su ɗauki matakin da ya dace bayan sauraron rahotannin ci gaban da aka samu akan hakan shugabannin na ecowas sun cimma matsaya dai akan cewa soke takunkuman tattalin arziki da kasuwanci waɗanda aka a ƙasar mali zai zama ɗaya daga cikin abubuwan da za a aiwatar hakanan kuma cimma matsaya tare da mahukuntan soja na burkina faso akan mika mulki ga hannun farar hula a cikin shekaru biyu maimakon shekaru uku kamar da sojin suka sanar tun daga farko tare da sakin tsohon shugaban kasar wanda sojin suke tsare da shi sojojin sun yi juyin mulki a kasar mali a cikin watan agustan shekara ta 2020 da kuma watan mayun shekara ta 2021 sai kuma gini a watan satumban shekara ta 2021 a burkina faso kuma a watan janairu watan janairu ne dai kungiyar ecowas din ta kakaba wa mali ta kunkumin kasuwanci da kudade banda gwamnatin sojan kasar ta mali ta kaddamar da wani shiri na mika mulki ga farar hula na tsawon shekaru biyar ta sai kuma wani batun wanda ya shafi kasar ta burkina faso da yake da alaka da dawowar tsohon shugaban kasar blaise compaore wanda ya kwashe tsawon shekaru takwas yana gudun hijira a kasashen waje tsohon shugaban kasar burkina faso blaise compaore da ya isa birnin wagadugu a ranar alhamis bayan shafe shekaru takwas yana gudun hijira a kasar ivory coast majalisar da sun tabbatar da cewa gwamnatin kasar ivory coast in ce da kanta ta bayar da jirgin soji na fadar shugaban kasa domin mayar da blaise compaore zuwa kasarsa kumfar shekaru 71 wanda gudun hijira a kasar apricot da sunan samun mafaka zai halarci taron tsafin shugabannin kasar burkina faso ne wanda sabon shugaban kasar ya kira shugaban da ya sha rantsuwar kama aiki ne bayan juyin mulki da ya a shekaran nan an da gaida dandazon magoya bayan tsohon shugaban kasar ta burkina faso suka haɗu a filin saukar tashin jiragen sama na birnin wagadugon domin tarbarsa wannan ne karan farko da tsohon shugaban kasar ta burkina faso blaise compaore yake saka kafarsa a cikin kasar tun watan oktoban shekara ta 2014 lokacin da ya tsere zuwa makwabciyar kasar wato ivory coast domin samun mafaka saboda rikicin da ya barke a kasar bayan kudurinsa na shirin shigaba da zama a kan madafin iko bayan mulkin shekaru 27 dai a kasar a shekara ta 1987 ne dai blaise compaore ya kwace iko da ragamar mulkin kasar burkina faso rana ɗaya bayan kisan da aka yi wa tsohon shugaban kasar thomas sankara shugaban mulkin soja na kasar a lokacin rahoton dai sun tabbatar cewa blaise compaore ba zai ɗauki tsawon lokaci a kasar burkina faso ba zai shafe 'yan kwanaki ne kawai domin halartar taron wanda shugaban mulkin sojan ya kira to a can kasar rwanda kowa shugaban kasar paul kagame ne ya bayyana cewa yana da shirin zarcewa a kan shugabancin kasar har zuwa shekaru ashirin masu zuwa a nan gaba shugaban kasar ta rwanda paul kagame ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a cikin shekara ta 2024 a wata tattaunawa ta talabijin shugaban mai shekaru 64 ya ce yana duba yiwuwar ya kasance akan kan karagar mulkin kasar rwanda nan da shekaru 20 masu zuwa a shekarar 2015 ne dai paul kagame ya sauya kundin tsarin mulkin kasar rwanda abinda ya bashi damar ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2024 a zaben shugaban kasar da ya gabata dai alkalamin hukumar zaɓe sun nuna cewa ya lashe zaɓen da kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa sakamakon da masu sanya ido na ƙasashen duniya suka yi watsi da shi to a can kasar rufe kuwa saiful islam gaddafi ne dan margayi mu'ammar gaddafi ya sanar da cewa ana da wani sabon shiri na siyasa ga makomar kasar kofin yada labaran kasar libyan ne suka ambato majiyoyi na kusa da saiful islam gaddafi suna cewa zai gabatar da wani sabon shiri na siyasa shafin yada labarai na africa news shine ba da rahoton cewa kamar yadda majiyoyi na kusa da gaddafi suka sanar cewa lawansa khalid alziyadi shine zai gabatar da wannan bayani a wani shiri a kafafen yada labarai wanda ya kunshi mahangar saifar islam gaddafi kan batutuwa da dama da suka shafi siyasar kasar libya daga cikin abin da ya kunsa kuwa har da bayyana hanyoyi waɗanda za su taimaka wajen warware rikicin siyasa wanda ya ci rikicin yawa a ƙasar sannan kuma da ƙoƙarinsa na rikan al'ummar ƙasar domin yin aiki tare da kuma girmama mahangar juna ta siyasa da zamantakewa da dai sauran batutuwa waɗanda suke cima al'ummar ƙasar to a ƙwarya to a can najeriya kuwa ƙungiyar malaman jami'a ta asu ce ta gindaya wasu sharaɗa gwamnatin tarayya kafin ta jin yajin aikin da ta ke yi ƙungiyar malamai masu korwa a jami'un najeriya ɗin wato asu ta kalubalanci gwamnatin tarayyar najeriya kan batun tsarin biyan albashi na university transparency and accountability ko kuma utas a takaice domin jin yajin aiki da ta tsunduma a ciki shugaban kungiyar ta na kasa farfesa emmanuel osadeke wanda shi ya sanar da hakan yayin wata zantawa da gidan talabijin na channels a daren litinin ta gabata inda ya ce yanzu za su ci gaba dai da wannan yajin aiki wanda suke har sai gwamnatin tarayya din ta karba wannan kira da suka yi asu ta shiga yajin aiki na tun a ranar 14 ga watan fabrairun shiga ta 2022 wanda ranar litinin din da ta gabata ce aka cika kwanaki 140 da fara wannan yajin aiki bukatun da ke cikin yarjejeniyar dai sun hada da cewa za a dinga jin halin da aikin malaman jami'o'in ke ciki a duk shekara biyar sannan kuma a duba batun matsa albashi da alawus alawus gyaran jami'o'i da dai sauran batutuwa a ranar laraba ta gabata ce dai chris ngege ministan kwadugo na tarayyar najeriya din ya ce gwamnatin tarayya tanan tana bin batun yadda ya kamata da nufin shawo kan matsalar da kuma samun daidaito da sulhu a tsakaninsu da asu domin kawo ƙarshen yajin aikin da ƙungiyar ta tsunduma. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riga ya da sikim dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mu dun kwado kwanakin ku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH to kafin mu shiga gadan a cikin shirin muna ta al'ummar musulmi gaba ɗayan mu murnar babbar sallah Allah ya karbi ibadunmu ya kuma sake maimaita mana ta baɗin baɗaɗa To kasancewar muna ƙarshen mako kuma a ranakun babbar sallah dama ce a gare ku domin isar da sakonninku na barkar sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da suna Rama Mai Aski, shugaba na kungiyar masu sauran radio jihar da Magaram. Zan miƙa sabon gaisuwa na barkar sallah ga dukkanin al'umma da suke sauraron shirin mu a halin duniya zuwa raka eh, musamman ma dukkanin al'umma musulmi wanda suke faɗin duniya cikin kasashen mu na musulmi ina mai kamar sakon gaisuwa na barka da sallah da fata an gabatar da sallah eh, babba eh, lafiya Allah maimaita mana Allah maimaita mana kuma Allah ya mana gafara zanufan mu abinda muka aikata na kuskure Allah ya mana gafara su abinda muka aikata muke ganin daidai ne ubangiji Allah kai ka sani Allah kara daidaita mana ina ga dukkanin ma'aikata na radio biyo ta Hausa mai magana rabon mai aski daga tabagar mutum Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh mu da warhaka mu da yau ina fatan yan uwa musulmi a fadin duniya ko ina suke sun gudanar da sallan da lafiya allah ta'ala ya karba mana allah kuma ya maimaita mana allah ya ba mu ladan ibadan da muka a cikin wannan wuni da fatan kuma allah ya maimaita mana ina mika saƙon barka da sallah na ga dukkanin al'ummar da suke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka musamman ma ma'aikatan wannan gidan rediyo da yan uwa kuma da suke a cikin gida da waje musamman na ɗauka gadez akwai alhaji mustapha da hussein da alhaji mai duka kasuwar ton akwai alhaji abdullahi akwata akwai alhaji ibrahim askar akwai sa'idu usman wanda aka san da sa'idu roj akwai lawan muhammadu abba ali da yake shi ma a garin agadas da dukkanin da yan uwa da suke sauraron mu a bangaren agadas kenan dan na dawo a nan niyami akwai malam musa musa hamma akwai mu alhaji adde akwai malam musa adamu wanda aka sayar da musa haris akwai kuma alhaji muhammad tari wanda yake a nan garin niyami assalamu alaikum radio boh ta iran ina gaida ahmad ladan murya talaka dan mai kwamfuta mai yama ibrahim dan fulanin yayari ya wani sani ta kai baban gidan Ubu ta kai suleiman dan fulanin fita wani Jali ta kai na agwarmaji ina gaida kai gaisuwar sallah lawan sade daura na ina gaida ka aliyu muhammad dan fulani maraɗa ina gaida kai musa usman balarafa ina gaida ka abu abdurrashid abubakar nijar ina gaida ka kumar muhammad dini tansuwa ina gaida ki hannatu umar kumo jihar gombe ina gaida ka baban nan mai shago game da ina gaida ka wato muhammad muhammad mai afl ina gaida ka wato abokiya amarya ta najat alhaji adam ina gaida yan mu na murya talaka musamman shugaba jagaba zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ina gaida ki sumayya imam shi ya sarakuna birnin kebbi assalamu alaikum radio bohead mai magana kwamar da tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai hassan barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai ibrahim iromo dake akwai yakuba mai aski badara da akwai sunusi madatai da magaram akwai isuhu suleiman madatai da magaram akwai ibrahim haruna mai anguwa bingirawa da ke kasar kamaru akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari akwai adamu a hanza daura akwai babangida buba fajewa ta kai akwai yawale sani ta kai akwai mutaka mtk shawun ta kai akwai kadora Digaga ga dan fulanin warje akwai isa jikan mai saje tore akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya lafiya mai gaishe ku kwamara tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya da fatan za a gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya muna godiya rediyo boh ku tashi lafiya tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan rediyo hausa h muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana maharabu ni ga tungunan baki da zan isar da gaisuwa ta ga uwa ga abu arziki ina gaida kai kanka hassan barka ina gaida sanu sunusu malatai isufu malatai sagiru shafu zangunan bagirmi na gaida yakuba mai aski da duka musulmi da inda suke na musu barka da sallah da fatan allah maimaita mana allah gwada mana mai zawa inda ramu da kwanukan kuma allah karbi batun da duk yan uwan wanda suka je aikin haji da fatan allah sa aiki lafiya a dawo gida lafiya allah kuma karbi batun allah ka sa mun yi daidai abu da muka yi kuskure kuma allah ka yafe mana ina ma kowa barka da sallah da fatan allah maimaita mana mai magana maharabu ni ga zangunan ba girmi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sashi Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya yau ina son kuma an dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta fatan a yi sallah lafiya zuwa ga mai gabatar suwa Malam Hassan Barka Adamu a hanzu daura masu rali na sauran birnin kebis Habib biran da Hautan Zamfara kuma da su Yakubu daga shugaba Ilya mai kanti da shayi garken daura dole daga ga dan Fulani Warji Isa Jika mai saji turu na Zifi Ibrahim ga Malam Shagari Ahmed Ladan Girkau akwai gwani lalawar game da kura kano sunusu madatte da magaran isu madatte da magaran isa abubakar su mai albarka akwai shitu tahir a gadas akwai kuma ibrahim haruna bindira akwai muhammad dan bari bari akwai kabiru sule usman da magaram akwai aku mai aski ba da raka akwai ibrahim nuhu cs fefe da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawa akwai adamu akwai uda muhammadu da ke girgori akwai wasu sar kasuwar kwalliya da dukkanin musulmai ina fatan kowa zai sallah babba lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama. To da fatan waɗanda aka gaida sun ji sakonnin ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin. Kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa a cigaba da bukukuwan babbar sallah cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo ciki alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da standard na Ayatollah shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo maku mun yi maganar yadda mushikai suka fito yakin uhudu tare da mayaka mahaya dawaki kimani dubu uku sannan masu tafiya a ƙasa kimani dubu biyu banda haka sun fito da mata wa'anda hindu matar abu su biyan take jagorantansu suna ta rera waƙoƙin hamasa da zuga mazaje wajen fuskantar makiya da haka suka isa uhudu kusa da madina suka sami musulmi sun rika su zuwa can har ila yau mun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ne yake jagorantar yakin shine yake tsara mayaka kamar yadda ya dace don haka ya zabi tsayawa gaban dutsen Uhudu ya sanya dutsen Uhudu a baya don ya zama garkuwa a gare shi daga mushrikai da kuma munafukai wa'anda mai yiwuwa za su taimaka mushrikai sannan ya fidda mayaka masu kibiya ya kai su kan wani dutse ta hanyar komawa madina sannan ya nada abdullahi bin jubair a matsayin shugabansu ya kuma yi masu nasiha ya faɗa masu cewa su tsare wannan mashagar kada su sauka ko da sun ga musulmi sun kori mushrikai har zuwa makka haka kuma kada su sauka ko da sun ga sun kori musulmi har sun shiga madina kada su sauka daga wannan wurin sai sun sami umarninsa. daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fidda tutoci ya ba wa shugabannin an guda biyu wato Hazraj da Aus amma ya mika tutan muhajirun da kuma tutan musulmi gaba daya ga Aliyu da Abi Talib alaihi salam sannan aka fara yakin Uhudu da ɗaiɗaikun mutane masu mubaraza a wannan karon waɗanda suke ɗauke da tutocin rundunonin guda biyu ne suka fara mubaraza a tsakaninsu wato Ali da Abi Talib alaihi salam ɗauke da tutar musulmi shine ya fara mubaraza da talha bin abi talha mai rike da tutan mushrikai kuma nan da nan ali da abi talib ya kashe shi ya kuma kayar da tutarsa kisan da amirul mu'minin ali da abi talib ya yi wa talha bin abi talha ya ba wa musulmi karfin gwiwa suka fara farwa mushrikai da dukkanin karfinsu kuma nan da nan suka tarwatsa su inda mashukan suka juya baya suka bar fagen fama sun gudu har suka bar matansu da kayakinsu a baya farkon yakin da ya kasance kai a fili kuma babban nasara ga musulmi akan mushrikai sai dai wannan nasarar bata dawwama ba sai na wani lokaci saboda wasu kurakuran da bangaren musulmi suka yi kafin a fara yakin abu sufyan ya sanya khalid bin walid karkashin wata runduna ta mahaya dawaki wa'anda ya umarce su su jira duk wata dama da suka samu na ƙullowa musulmi ta baya wato ta inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su kibiyoyi kimani hamsin don su tsare bangaren madina a lokacin da kafirai suka gudu suka bar fagen fama sai wasu musulmi suna gani yaƙi ya ƙare sai suka sauka suka fara ɗibar ganima wannan shine kuskure na farko don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce masu su fara kwasar ganima ba wannan halin ya yaudari masu kibiya hamsin wanda suke tsaye kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje su ya kuma gargaɗe su kan cewa kada su bar wurin sai tare da umarninsa sai su ma suka fada a cikin filin suka fara kwasar ganima duk da cewa shugabansu abdullahi bin jubair ya gargaɗe su ya kuma tunatar da su umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a fara yakin sun kuma manta da wasiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi a gare su na kada su gushe daga inda ya tsaye da su don haka a lokacin da Khalid bin Walid ya ga masu kibiyoyi musulmi yawan su ya ragu sai kawai ya ja rundunarsa ya fada musu ya kuma kashe dukkanin wa'anda ya samu akan wannan dutsen har tare da shugabansu abdullahi bin jubair sai khalid da rundunansa suka fitowa musulmi ta baya don a lokacin sun bar jikin dutsen uhudu sai kuma wasu wa'anda suka gudu daga cikin mushikai suka koma fagen daga aka sa musulmi a tsakiya abinda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsoron kada ya faru ya faru saboda saba umarninsa da wasu suka yi daga cikin mayakansa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci shirin da kuke turo mana da tambayoyi mu kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala mu duba mu samo muku amsoshin waɗannan tambayoyi mu gabatar muku da su to kamar yadda muka sani ne a shirinmu da ya gabata mun karkare wata tambaya ko kuma bayar da amsar wata tambaya wadda muka daɗe muka ɗauki watanni muna amsa ta wadda ta shafi ainihin matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban annabi to duk waɗanda suka saurari wannan shiri sun ga inda muka kare shirin da kuma abubuwan da suka bujiro a cikin shiri ɗin. to da yake dama kamar yadda muka faɗa muna da tamboyi da yawa eh, kumurin mun dan ajiye tambayoyin sauran ne saboda waccan tambayar da wancan bawan allah ya yi tambaya ce mai muhimmancin gaske kai za ka iya cewa ma kamar wata tambaya ce wadda ita ce tushe da ta rarraba kan musulman duniya baki da yawan ka duba a musulmai dai gaba ɗaya a duniyar nan ko dai ahalu suna ne ko kuma shi'a in ma akwai waɗanda suke ba haka ba ko da irin su kadiyaniyawa ahmadiyya waye mu'tazila duk waɗannan duk ai ahalu suna ne wal jama'a amma shi'a wani bangare ne wanda suke imani da allah da manzon shi da kuma imama da sauran abubuwan da suke tattare da mazhaba ɗin ta shi'a to amma Eh, mu abin da muka kokari mu fito da shi a wancan shirin shine tambayoyin da waccan bawan allah ya yi muka ga cewa tun da al'amura din eh, sahabban nan shine mafi girman abin da ya rarraba kan al'umma musulmi to bari mu ba da lokaci mu amsa to kuma alhamdulillah daidai gwargwado mun ba da lokaci mun amsa kuma mun samu ma waɗansu da suke bubbugo mana da waya suna ainihin jinjinawa akan abubuwan da suka ji da waɗansu sun ce wallahi wasu abubuwan ba su ma taɓa sanin haka al'amarin yake ba matsayin 'yan shi a kan sahabban nan inda shi ake gaya musu ba haka ba su suka ji ba ashe lallai al'amari ne wanda ya buƙaci a yi bincike a kuma san tushen abin yadda yake to alhamdulillah ah, nan wata tambaya ce ita ma dai wadda wani bawan allah ya turo malam ahmad eh, al-sairu eh, to wani dai suna to wani sunan dai shi dai ba kamar ma mu na hausa <laughs> da muka saba ji ba malam ahmad al-sairu suleiman al-sairu dai na karanta da daidai kenan malam ahmad asairu suleiman to yake cewa eh, kuma na ganin kamar mu gani yauwa daga kaduna state daga ma najeriya kaduna to bayan allah yake cewa assalamu alaikum filin aƙidar musulunci ni tambaya ta dangane da al'amura ne da suka shafi wani bayani ko kuma wasu kalmomi da mukan ji a daga mabiya tariƙan shi'a suna cewa imani yana daga cikin cikakken imani sai kayi imani da imama ko imamanci to shin menene ma tukun imamanci din sannan mu ahalus sunna idan ba mu imani da wannan imamancin ba eh, kuna nufin kenan musulunci mu bai cika ba allah na fata za a bani cikakkiyar amsa to malam ahmad kai ma tambaya ce ka yi ta mai muhimmancin gaske eh, dangane da al'amura na aƙida ta musulunci kuma kamar yadda ka ce lallai akwai al'amura na imani da itikadi da imamanci yana daga cikin wasu abubuwa na usuluddin a mazhaba ta ainihin jafariya to abinda yake mai muhimmanci dangane da wannan tambaya ta haka shine cewa da farko kafin na baka ko kuma eh, mu yi maka bayani menene imamanci sannan kamar ku ahal sunna da baku imani da imamanci ba meye matsayinku ya imaninku yake to wannan wasu bayanai ne wanda za su zo sha Allah daga baya amma a dunkule abin da nake so ma ka fahimta shine cewa bisa aƙida ta mazhaban ahalbeti akwai abin da ake ce masa usuluddin usuluddin din nan wato kamar in ka ce asul ko usul wanda jam'i ne na asul din nan abu ne wanda za ka iya cewa kamar pillars wato ginshiki na addini wanda ya ɗoro a kai to ginshiki na addini da ya ɗoro a kai kaga su abubuwa ne waɗanda suke masu muhimmanci wanda masu haba ɗin ta ahalbeti salam suke bayani a kai? malaman shi a baki ɗaya sun taru akan cewa usuluddin ginshiki na addini abubuwa ne kamar haka akwai at-tauhid mutum dole ne ya yi itikadi a cikin aƙidarsa da tauhidi wanda tauhidin nan tunda dai ba darasi ne muke a cikin aji ba a dunkule ta ubangiji subhanahu ta'ala kenan ba za mu shiga cikin tafsilat din ba amma dai a tauhid dole ne mutum ya yi itikadi allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya um, daga nan sai annubuwa kamar yadda ainihin malamai suka bayani dole ne mutum ya yi itikadi da cewa akwai annabta annabta din nan wani abu ne wanda yake in baka yi imani da shi ba ma a tauhid ba zai amfana da kai ba kwata-kwata an yi imani da ka ta Allah ta'ala amma baka da imani da nubuwa din cewa manzo annabin Allah ne shine khatabul anbiya bayan Bayansa babu wani annabi Allah ne ya turo shi da sako to kaga in baka yi imani da haka ba to baka da imani da annubuwa to kana cikin matsala dangane da addinin gaba da kake cewa ka yi imani da musulunci abu na uku shine wannan tambayan da kai al'imama al'imama imani ne da wani abu wanda ya shafi shugabanni shugabannin waɗanda za su zo su kasance halifofi ne na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatinsa su waɗannan imamai ana kiransu ausiya'u wasiye ne na rasulullah to shine al'amura na imamanci in kaji an ce imamanci shugabanci ne wanda yake na addini amma da wasiya daga rasulullah da cewa suwa ne da suwa ne bayana za su kasance shugabannin addini to imani da su shine ake ce masa imamanci abu na hudu imani ne da abin da ake ce masa alma'ad ko da yake a cikin jerin gwanon kafin mu zo ga annubuwa din akwai abin da ake ce masa al'adul al'adul ilahi wato adalci na Allah ta'ala adalci shi ma wani abu ne na asali wanda yake tushe ne na itikadin wa duk wanda yake bin wannan addini musamman a ƙarƙashin mazhaba ta halbeti sai ya imani da al'adul ilahi adul ilahi shine allah adali ne shi adalcin ubangiji kuma allah baya zalunci ko da kwatankwacin kwayar zarra allah baya zalunci amma akwai tafsila na ma'anar adul din da ake nufi wanda la'alla akwai wani abu wanda ya bambanta waɗansu waɗanda suke da aƙidan ash'ariya ko mu'tazila da sauransu amma waɗansu bayanai ne waɗanda suke masu muhimmanci dangane da al'amura na adul ilahi ko da ke hatta a cikin makarantu waɗanda suka yi imani da musulunci kuma makarantu na aƙida akwai waɗansu suna nuna cewa al'adul ilahi dinan hatta su kansu mu'tazila su kama yadda shi'a suka yi imani da adul ilahi su ma mu'tazila duk da cewa wani bangare ne na ahlus sunna amma su ma sun yi imani da adul ilahi kwatankwacin yadda shi'a suka yi imani da adul ilahi din nan shi yasa ake kiran su su biyan da al'adaliya al'adaliya waɗanda suka ce sun yi imani da adul ilahi bisa wannan tafsir din da ake fassara adul ilahi da shi su kuma a eh, irin su a sha'ira da waɗansu waɗanda suke tafiya da su kamar misali waɗanda za a iya kiransu da cewa almujibira da ainihin almufawwida waɗanda su wani abubuwa ne suka tafi akai na bangaren eh, itika da bangaren akida to su suna da bambanci da waɗannan ba wanda zai ce da su ba musulmai ba ne su akwai bayanai insha Allah a cikin shirinmu na gaba za mu fito da bayanan domin mu bayyana abubuwan da ainihin imama din take nufi kamar yadda ka tambaya da kuma matsayin ahalin sunna dangane da imama din to yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin don sai shirin mana karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau shirin namu ɗori ne daga inda muka tsaya a kan batun da muka buɗe na dalilan da suke sa 'yan siyasa share karya yadda suke so ba tare da sun nuna sun ji kunya ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda ci gaban shirin zai gudana daga inda muka tsaya. to a cikin shirin da ya gabata a jumlace mun bijiro da nazariyar siyasan nan ta sanannen marubucin na macibile wanda rubuta littafi mai taken the prince ɗan ƙasar italiya shi dai wannan mutumin wanda ya rayu a ƙarni na goma sha shida ya rubuta littafin nasa ne wanda daga baya wasu suka baiwa lakabin kundin shaidan wanda kuma ya zama ginshikin da aka gina salon siyasar kasashe da dama na duniya ko kuma siyasar zamani ma wadda ake tafiya a kanta a yanzu idan har za a takaita abin da ginshikin wannan littafin ya ginu a kansa to shine domin cimma manufa ya halatta a aikata komai ko kuma manufar ƙarshe da ake son kaiwa gare ta ta jaza wa mutum mutum a nan shine ma'abocin mulki da ɗan siyasa da ya aikata komai wannan nazariyar wacce marubucin nan ɗan ƙasar rasha fyodor dostoevsky ya bijiro da ita daga baya a cikin littafinsa na brothers kormazov tana tafiya ne akan cewa matuƙar ba za a sa allah da addini a cikin al'amuran rayuwa ba to waccan ƙa'ida ce za ta sami gindin zama a cikin tsarin yau da kullum na rayuwa. wato fatukar ɗan siyasa da mai mulki da maɗaiɗaikun mutane ba su ji tsoron mahalicinsu ba to za su halatta wa kansu aikata kowane abu domin cimma manufa don haka kyawawan halaye ba su da wata ma'ana ga mutane masu irin wannan tunani shi yasa wasu manazarta suke mamakin yadda ɗaiɗaikun mutane suke kiran 'yan siyasa da su ji tsoron allah matuƙar shi ɗan siyasan bai gina rayuwarsa da kuma ƙidarsa ta siyasar akan taƙawa ko kuma isa ta masa jagora ba ɗan siyasa a zamanance ya fi tsoron talaka mai kaɗa ƙuri'a a kan duk wani abu wanda ba shi ba don haka matuƙar ji cewa wannan mai kaɗa ƙuri'ar zai iya kawo masa cikas wajen hawa mukamin da yake so to zai abin da mai kada ƙuri'a ke bukata a bisa mahangar mace bele da siyasa fa ne na samun amfani da cin moriya da kuma kare karfin mulki kuma abin da mutane suke ɗauka cewa haka ya kamata tsarin jamhuriya ko daula ya kasance ba komai ba ne illa sauware-sauware na zuciya siyasar da ake tsammaci cewa za ta ginu a kan kyawawan misali na halayya ta kole ko kuma sawara yadda ya kamata a gina ta to kuma ba komai bace in ji mashibeli sai mafarkin tsaye abin da ya fi dacewa da ɗan siyasa da mai mulki shine kalli yadda wato lamarra suke tafiya a ƙasa ya kuma fahimci yadda zai tafi da su ta wannan hanyar ce zancen siyasa ya tashi daga na saurare-sauren zuciya zuwa na keke da keke da kallon yadda abubuwa suke gudana a ƙasa wannan ita ce mahangar mace bele wacce aka gina ginshikin siyasar wannan zamani a kanta bugu da ƙari wata ƙa'idar wacce aka gina wannan irin siyasa a kanta wacce ta halatta mai mai yinta amfani da ƙarfi shine kasantuwar daula ce mai bayar da kariya ga al'umma da samun musu da tsaro da kuma kare dukiyarsu don haka tana da haƙƙin kare kanta ta kowace hanya mai yiwuwa domin ci gaba da wanzuwarta yana da alaƙa ne da yadda ƙarfinta zai ci gaba a dalilin haka babu yadda za a yi ma'abocin mulki ya ci gaba da yi wa al'amura kuɗin goro dole ne ya kalli kowane abu shi kaɗai kamar yadda yake ya zama mai shata manufa a kansa shi kaɗai abin da ake kira a siyasance da fargamatiya ko kuma fargamatism haka al'amuran ke tafiya a cikin cibiyoyi na daula da kuma sauran wato al'umma manufar ƙarshe da take gabansa dai ita ce kare ƙasa yin wannan aikin yana da buƙatuwa da ƙwazo na siyasa zurfin basira makirci da zaɓar wanne ne daga cikin waɗannan abubuwan ya fi dacewa ya yi aiki da shi a wurin da ya dace aikin da ya kamata ɗan siyasa ya sanya a gaba komai mai mulki shine ƙarfafa mulkinsa ya kuma zama ya tsire tsaransa dalilin da zai sa ya hakan shine ya sa mutane su ji cewa shi mutum ne mai hazaƙa da ƙwazo da basira kuma yin ƙarya da runtu da hari gido duk suna cikin abubuwan da 'yan siyasar suke aiki da su domin ganin cewa mutane sun ci gaba da yi musu biyayya sanin halayyar ɗan adam da yadda yake tunani suna cikin abubuwan da ya kamata ɗan siyasa da mai mulki su yi musu cikakken sani domin su san da za su sarrafa su yadda suke so da da ya dace da manufarsu ta ƙarshe domin babu yadda za a yi wani mahaluki ya iya jagoranta da tafiyar da wata al'umma wacce bai san hakikanin yadda take tunani ba ko halayyarta. ko kuma sanin yadda zubin tunanin nata yake domin yin karya saboda al'umma ko kitsa wani makirci domin samun ganima mafi girma babu yadda zai yi ba tare da sanin halayyar wannan al'ummar da ake mulka ba kai tsaye ba tare da kwana-kwana ba mashibele shata wannan ka'idar ga 'yan siyasa da masu mulki wacce kuma za a iya cewa a kan ta ne siyasar wannan zamanin take tafiya sai 'yan kaɗan ga wani sashi na littafin nasa wato the prince ya ce babu shakka duk wani mutum wanda yake son ya jaraba aikata alheri da dukkanin mutane to zai fuskanci mutuwar zuciya da bakin ciki don mafi yawancin mutane ba su san alheri in ji mace bele don haka duk wani sarki ko mai mulki wanda yake son ya ci gaba da kiyaye matsayinsa wajibi ne gare shi ya nisanci ɗabi'ar alheri ƙaryar da ɗan siyasa yake yi manufa ce ta gajeren zango domin kaiwa ga babban manufa wacce suka shata wa kansu amma kuma ginshikin da aka yi wannan ginin shine wawutar da mutane da mayar da su zama marasa tunani na kansu a yayin yin hakan ana mayar da ɓangaren mafi ƙarfi na al'umma a gefe ɗaya, da kuma mayar da hakika ta zama ragwalayya mutane in ji mace beli butulu ne masu sauya ra'ayi cikin sauri masu riya kuma ba su son fuskantar hatsari masu tsananin kwaɗayi ne amma kuma fa duk da haka idan har za ka amfane su to za su zama cikin shiri domin su bayar da jininsu da rayuwarsu da dukkanin abin da suka mallaka matukar buƙatar da za a cimma wata da dogon zango amma idan ta zo kusa to za su yi tawaye don haka dukkan ma'abocin mulki idan har zai jingina ko kuma ya gaskata alkawulan mutane da daɗin bakinsu to zai rusa kansa in ji mace bere a hakikanin gaskiya 'yan siyasa na zamani da masu mulki suna kallo da ɗaukar mutane a matsayin ƙodagai ne a kan dandamalin siyasa da za su rika juya su da motsa su bisa buƙatar su ta son kaiwa ga manufarsu ta ƙarshe. wannan shine wato wani sashe na dalilai da suke sa 'yan siyasa ke ɗaukar ƙarya a matsayin wani makami domin cimma manufarsu ta ƙarshe ba kuma ƙarya ba hadda wasu abubuwa da dama da suke cin karo da kyawun halaye kamar yaudara da makirci da ƙarerraki na wato ɓata abokan hamayya a fagen siyasa. Tuma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu kurare ne. Kafin lokaci na gaban da za a ji mu da wani jigon nake kira gare ku da ku zarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you to nan ma kawo ƙarshen shirin nan baki daya sai dan Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya